Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta kafar BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si sai kuma ta hanyar da sadarwar intanet a kodiyaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin na dare. Za a ji cewa an yi wani taro na inganta tsarin samar da ruwa da kuma tattalinsa a jamhuriyar Nijar. lalle mutane suna aika da dama kamar su noma kenan dole ruwan nan da na sha da na noma da ko da na dabbobi ne wanda ake yi a nemi sare a yi To ko me yasa muryar Amurka ke daɗa yada labaranta ta sauran kafofi baya ga rediyo? Wato mutanen duniya da yawa suna amfani da wannan kafofi na watsa labarai. To ko yaya masu tsokaci kan al'amuran yau da kullum ke ganin kace na can da ake yi tsakanin Obasanjo da gwamnatin Najeriya mai ci? shine wannan rigingimu na rijiyoyin mai da ake yi cewa wa zai mallaki waɗannan rijiyoyin mai yawanci shekara kacin na ce da tsakanin su. To yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanu wannan kace na cin da ke faruwa tsakanin manyan Najeriya irin su tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da gwamnati mai ci kan almundahana da kuma tsarin gwamnati. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Talata, shugabannin jam'iyyar Democrat da, shugaban Amurka Donald Trump sun kai ruwa rana a bainar jama'a a cikin ofishinsa da ake wa lakabi da Oval Office, inda shugaban ya yi barazanar rufe ma'aikatan gwamnati idan har 'yan majalisar ba su ba da isassun kuɗaɗe da za a gina katanga a tsakanin kan iyakar ƙasar da mexico ba lamarin da ya haifar da jayayya right now and will not shut down the government. And that's what we're urging you to do. Not threaten to shut down the government because you, you let me just finish because you can't get your way. You down, yeah, Shi dai shugaba Trump ya kwatanta bukatar gina katangar a matsayin wata bukatar gaggawa sannan ya ce zai kasance mai cike da alfahari idan ya rufe ma'aikatan gwamnatin muddin ba a bashi kudaden gina katangar ba. Inda har sau biyu ya nanata cewa shi zai yi gaban kansa kan wannan lamari sai dai a lokacin da ya tashi mayar da martani shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer wanda ke wakiltar jihar new york ya ce bai kamata a dakatar da harkokin gwamnati akan wata jayayya kuma ka ce kana so ka rufe ma'aikatan gwamnati matar nan mai leƙen asiri 'yan ƙasar rasha da amurka ke tsare da ita bisa tuhumar da ake mata kan shiga cikin 'yan jam'iyyar republican domin samarwa hukumomin moscow bayanan sirri za ta amsa laifinta a wani zaman kotu da za a yi gobe laraba babu bayanan da suka nuna kan waɗanne laifuka maria butina za ta amsa aikata ba daidai ba amma a baya matan mai shekaru talatin ta ƙi amsa laifin cewa ta karya doka bisa zargin yin ayyukan leƙen asiri ga gwamnatin rasha ta hanyar amfani da wata ƙungiya mai rajin kare haƙƙin mallakar bindiga ita dai wannan ƙungiya ta ba maria butina damar kusantar wasu manyan ƙungiyoyin amurka masu fafutukar kare haƙƙin mallakar bindiga irin su nra da nufin tallata jam'iyyar republican a amurka an kuma zargi butina da kulla hudar dangantaka ta kudda kudda wani dan republican mai fafutuka wanda ake kira paul erickson wanda har ta taba zama tare da shi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Firaministan kasar Burtaniya Theresa May na ganawa da shugabannin tarayyar Turai yau Talata a yayin da take so ta ci gaba da kare yarjejeniyarta ta fidda Burtaniya daga tarayyar Turai. bayan da ta soke wani zaman kada ƙuri'a na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka shirya yi yau. Wani mai magana da yawunta ya ce a wata muhimmiyar ganawa da Prime Minister ƙasar Dutch, Mark Rutte, shugabannin biyu sun amince su yi aiki tare kuma za a kada wata sabuwar ƙuri'ar a ƙuri'ar a majalisar wakilan ƙasar kafin ranar 21 ga watan janairun shekara mai zuwa ana sa ran me za ta gana da shugabar jamus angela merkel yau talata da kuma shugabannin kwamitin kasashen eh, turai donald tusk wanda ya bayyana a shafinsa na twitter cewa baya da niyyar sake shawara a kan yarjejeniyar ranar 29 ga watan maris na shekara mai zuwa ya kamata burtaniya ta fita daga tarayyar ta turai. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To za mu fara yada zangon ne a jamhuriyar Nijar inda aka yi wani babban taro kan samar da ruwa da kuma tattalinsa. Tamar Abari gare ki. bayan wani nazari da kwararru suka gudanar kan fadamar korama wadda ta ratsa wasu jihohi na Nijar irin su da magaran da maradi kan irin alfanun da za ta yi ne aka shirya wannan haduwa ta masu ruwa da tsaki game da ruwa a karkashin jagorancin kwamitin da ke kula da tattali da kuma tsabtar ruwa wato kireya mamman haru mataimakin gwamnan jihar da magaran shine ya jagoranci taron a zama na farko akwai wani kundi da aka ba wa su kwararrun masana bisa kan fannin ruwa su je su yi bincike su gani yadda za a tattalin ruwan da muke da akwai shine kwadama ta ƙorama to a game da wannan ne wannan ruwa mai mahimmanci ya kamata a samu husa'o'in da ya kamata a yi amfani da shi don a samu wadata ta bangaren musamman ma abinci shine kuma suka hudo wani kundi wanda yau shine aka kawo shi a wannan zaman taro don ya kasance shine za a ɗauka kamar hotula. Binciken manazartan ya duba irin amfanin da ruwa zai yi a kowane bangare, in ji Jidda Adam babban darakta a hukumar hako da ruwa ta jihar da magaran. Lalle mutane suna aika da dama kamar su noma kenan dole ruwan nan da na sha da na noma da ko da na dabbobi ne wanda ake yi a nemi sare a yi da shi kenan aka haido wannan eh, shema din da gaban nan da shema din za a aiki. Ko ga yanzu mu nan wurin ta jihar Zandar muna da ta kwarama ake yi ta maradi ana ta gulbin maradi ta tawa ana ta Vas da Latarka kuma akwai ta doso wadda ake ta Dalol Mauri. Daraktan ya kara da da cewa za a yi amfani da tsarin nan na gwamnati mai aiki da ruwa a kowane fanni don ci gaban al'umma. Kuma duka wannan yana shiga cikin wannan tsarin nan na gwamnati wanda ake cewa Plan National de Gestion Integrated Resources Almo. Shi yanzu gaba ɗan ruwa ba gaba da ake dubunta. Yanzu aka ga kaman ana da ruwa wani wuri ana so mashaya wani wuri ana so a ba dabbobi ruwa. wani wuri kuma ana so a yi noma aka yi lissafi a gani lalle ana so kamar misali a yi eka dari sace nan wuri aka yi eka dari masala za a samu ya kamata abin da ruwan suke isa misali wannan ruwan nan ta soraz da kuke gani ana ana cewa kenan a dinga duba dan ne aka zo aka yi soraz a nan wurin in aka yi soraz ta ci gaba da aikin ta zawa shekara hamsin ko shekara dari ruwan suna iya bin aikin eh, petrol din da za a yi kenan ba dan shiga cikin wannan lissafin ba aka duba can gaba wani lokaci sai a kai ga nan an soma abubuwa da yawa wanda za a yi amma ruwan ruwan ba su isa to duka wannan bincike gaba ɗaya ne ake sa hido wannan takardar gaban nan kenan ya kamata aka yi wani abu an san da ake samu a wurin bangaren ruwa da sabta kuma wani abu ne ya kamata a jayi dan su je daidai tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger To a gaida amar da tamar da wannan rahoton daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu kada Abuja Najeriya inda ake wani babban taron bita ma ma'aikatan muryar Amurka na ƙasa baki ɗaya. Wakilinmu Abuja Hassan Maina Kaina ya tambayi babban editan sashen Hausa Ali musafan Sokoto ƙarin haske kan wannan taron bitar sai ya ce. to ka kasan murya amurka um, kullum ne bayan hanyoyi take na kara inganta ayyukan da take mana hasan mun zo domin karfafa abubuwa biyu na farko dai mu kara an ce ko kana da kyau kara da wanka mu kara karfafa ilimin da kuke da shi na wannan aiki din da kuma magana kan sababbin fasahu na aikin jarida da suka kunna kai sannan kuma mu samu damar tattauna kan wannan muhimmin zaɓe na najeriya da za a yi an allah ya kai mu nan da watanni biyu masu zuwa a watan fabrairu na shekara mai zuwa to wannan sa cikin ɗaya daga cikin makasudai sannan kuma muna so mu samu damar tattauna game da matsalolin shi kansa aikin da ya shafi ku da kuma harkokin jin daɗin rayuwar ku ma'aikatan. Muryar Amurka na watsa shirye-shirye cikin harsuna sama da saba'in amma baya ga turanci ba bangaren da ke samun kulawa na musamman kamar sashen Hausa. To ko menene hikimar hakan? tambayar kenan da na yi wa mataimakin daraktan sashen afirka na muryar amurka mr scott stan halsa is one of the most important services not only in the africa division but in all of voa Sashen Hausa na ɗaya daga cikin muhimman sassa ba kawai a sashen Afirka ba, amma amma baki ɗayan uh, muryar Amurka, musamman in aka yi uh, la'akari da muhimmancin Najeriya uh, da kuma tasirin yankin da masu magana da harshen Hausa suke, wanda ya kunshi wani bangare na yankin tafkin Chadi mai fama da tarzomar Boko Haram. Amma duk da hakan akwai ƙarin wasu labaru na ci gaba, ilimi, tattalin arziki, rayuwar iyali. Muna son taɓo kusan kowane bangare ba lalle kawai sai labaran na Boko Haram ba. And that is not only Boko Haram. Wannan zuwa dai ba ga koyar da tsagoran aikin jarida tsantsa ana kuma samun horo na musamman a kan sabbin kafan labarai na yanar gizo. Aliyu Mustapha Sokoto ya ce akwai hikimar da ke tattare da yin hakan. Wato mutanen duniya da yawa suna amfani da wannan kafofi na watsa labarai. Ita more Amurka ta fara ne a matsayin gidan rediyo to yau an wuce zama gidan rediyo kawai dole sai ka kara da su ba da bayanai da labarai ta wasu sababbin hanyoyi na zamani wannan haka ne har yanzu dai muna abuja inda ake cece kuce tsakanin tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo da kuma gwamnati mai ci kan zargin almundahana da kuma rashin iya shugabanci kan haka ne na tuntubi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullum aminu sile don ya mana fashin baki kan wani al'amarin sai ya ce da farko dai kullum abin da muke cewa a irin wannan shine najeriya ta fara samun ci gaba a harkar demokradiyya domin duk lokacin da mutane ke faɗin albarkacin bakin su suke faɗin ra'ayoyinsu kuma gwamnatoci na ji wani lokaci su su yaba ko kuma su suka biya nuna da cewa demokradiyya na ci gaba a najeriya abu ne wanda duk mai son demokaradiyya ko kuma san demokaradiyya zai yaba mu najeriya akan wannan ci gaban da aka samu da mukan je wasu kasashe ne ana yi amma yanzu mu ma an fara to kaga alhamdulillah na biyu wannan rikici na obasanjo da wannan gwamnati ba wani abu ne wanda yake sabo ba a bisa duk abubuwan da 'yan najeriya ke dubawa kuma suke lura da shi na yau da kullum shine wannan rigingimu na rijiyoyin mai da ake yi cewa wa zai mallaki waɗannan rijiyoyin mai bai dace a rinka barin wasu eh, tsoraru suna rika rijiyoyin mai ba ya kamata a mika ma jihohi ko kuma wanda suka dace yawanci shi ka kace na ce da tsakanin shi To Haji Amin wasu na ganin wannan cece kucen da ake yi na da alfanu ta wani bangaren kasa baki daya saboda manya-manyan za su rika tona kansu asiri don haka za su ji tsoron aikata rashin daidai ga al'umma. Kwarai da gaske shi sa ai ce tun farko wannan abu ne ci gaba ne ga Najeriya domin wanda da ake jin tsoron ba za a iya gaya masa gaskiya ba yanzu za a iya gaya masa kowa shi lokacin da kaga Obasanjo na kai idan an faɗa yana zama da ɗan matsala dai har aibe shi ma ya dai daure yana saurarawa har gwamnatin ta zo ta mata aka zo ana faɗi to tun daga gwamnatin buhari yanzu ta zo ana gaya mata ita ma to kaga zai sa duk wani gwamnati za ta zo kaga an samu an sami gyara kenan a harkar demokradiyyar mu. Malam Aminu Sile mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum ke tsokaci game da cece kucen da ake tsakanin Obasanjo da gwamnati mai ci a Najeriya. To kuma masu saurari an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan wannan al'amarin kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara daga jihar Kwara. Wake layi daga Kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina sokoton Najeriya mai bulas daga nan Kwara. To mai bulas muna jin. Gaskiya da abin da ce ku ce da ake tsakanin shi Obasanjo da gwamnatin Najeriya to abu ne wanda wannan gaskiya ba abu ne mai kyau ba. Sai da muka duba shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yana so ya daidaita Najeriya kuma suna irin wannan abubuwa suna kawo masa cikas. don gaskiya bai kamata ba har shi Obasanjo jana yin irin wannan cike kuce da yake yi dan mai girma shugaban kasa mun sani shugaba na wanda wanda dan abin da zai yi abu na na shugaban kasar Najeriya da kuma 'yan Najeriya to mai bulas ra'ayina biyo eh, na gode mai bulas baka ganin kamata i komai kwarewar mutum a rinka dan fadakar da shi koko tayar da shi idan ya dan yi bacci eh to gaskiya eh da yake shi mutum kowane irin mutum ajizi ne yace gaskiya idan an ga wasu abubuwa to ana iya sanatar da musu wannan ko zai zama wata illa to mun gode mai blouse daga bari mu kaɗa bauchi garu wake kan layi a bauchi ibrahim sokoto daga tsoron lokacin gama to ta kwara muna jinka to wannan magana dai gaskiya duba ya adalci wannan bai daɗe da kawo mulkin nan ba kuma a mulkin nan na da wuce shekara biyu ba masu kyau amma zarge-zarge kala kala kala kala ba haka ake siyasa ba saboda haka zo Allah ku zanke siyasa ta ta fasali irin ta mazan jiya na da suka wuce sojara amma abu kullum ce ce ku ce na shirme ga abubuwan da suka yi ba ko su aka yi magana ba sai waɗannan abu ba ba ke siyasa ba ba a ci da zuciya siyasa sai a yi siyasa ta fahimta to mun gode daga bauchi kuma bari mu kada kaduna garin gwamna ke kan layi a kaduna to malam bello muna jinka to gaskiya wato eh, ita duniya ina baka a mutane shi yanzu in ka kawai dan buhari gaskiya mutane ba su gani sai ka bar shi kawai abin da su ne shi ma haka ke ɗauka kullum shi shugaba zai ce abin da shugabanni ba su kai ba su daidai ba shi ne kan daidai saboda haka so dole ɗan adam dole kuskure Allah ne kawai bai kuskure amma duk ɗan adam aka halicci shi ba a ce ai abu daidai wannan bai taɓa yiwa saboda haka ya kamata shi an yi mai gyara ya dinga karɓa. to baka ganin ba baka ganin daga cikin wato gyarar da ake bukatan ayi din akwai waɗanda akan yi ba da nufin a yi gyara tsakani da Allah ba sai dai ko a soki gwamnati? Ibrahim ba haka bane wato su mutanen gwamnati ne su ba su suka kullum kullum sun suke abin a ce daidai ne ga kuma banna ana ganin kuskurinta amma in ka faɗi gyara kuma sai a ga cewa a yane yane ai ka da wannan gwamnati saboda To mun gode bari mu je eh, jihar da ke da sunanka wato sakkwatan shehu wake kalla a sakkwato. Wake kalla a sakkwato. To da alamar dai a layin na sakkwatan ya katse bari mu koma bauchi garu wake kalla a bauchi a ilayo? Daga yobe ne daga yobe. Oh daga yobe to muna jin ka na yobe. Mu talaka muna son Buhari ko muna tare da Buhari. abin da yake faruwa shine duk wanda ka je na kushe buhari to ba mutumin arziki ba ne kawai ɓarawan gwamnati ne ta ba ka gani watakila so suke su an karar da shi kan wasu batutuwa dukkan su ba batutuwa ba ne ai an yi gwamnatoci a baya me yasa ba su yi gwamnatocin baya ba To mun gode na yobe daga yobe kuma bari mu kaɗa gora a jihar Naija wake kalla a gora. Kala masu kana magana da injiniya mai gero makeri gora. To injiniya muna jin ka. Wato gaskiya mutane rashin hankuri ne gare su. Wato wanga abu ce ku ce aka bai kai ya kawo ba amma mutane saboda son kai. Ya kisa a bari gwamnatin ta je a garawar amma saboda son zuciya mutane ta mutane yawa. duk ne ake wannan abin Allah sani don haka ina mafita to don haka mahita mu dai abin da ya dace duk waɗannan masu son handama da barake dai to ba haka ya dace su ba tsakani da Allah To mun gode da wannan gudunmawa taka bari mu koma sakkwatan shehu a kikan laya a sakkwato. Eh Malam Sani na daga Sokoto State Burulu a To Malam Sani muna jin ka. To ji ko da Buhari da mulki ba shi ɗaya baki shi kyare shi kawai don mun san dai ko ta ya shi a mulki. Saboda? Hello kaji. Eh dalili. Saboda mulki Buhari eh saboda dalilin shi ya taimaka mun talaka ko ta wani fanni. To mun gode har yanzu dai mun makale a Sakkwatan wake kallon layo a Sokoto? a halittar bayan kana tare da usman bello bonkari karamin hukumar mulki ta binji a jihar sokoto najeriya muna jin ka bayan bello to dangane da wani al'amari ni abin da muke fuskanta mu 'yan najeriya muna wa buhari makauniyar tafiya wanda yake duk lokacin da ka taso ka faɗi gaskiya akan shi sai mutane su yi maka kya yayin da kuma ka kwaɗi aikin shi na alkhairi sa ga mutane suna yabonka wanda yake da kyau a ce idan ana wannan kowa ce da tsohon shugaban ƙasar tarayya a obasanjo har da gudula sun irin waɗannan abubuwa yana da kyau a ce duk da an kai to ana faɗan abubuwa ba wai kawai a koma a ɗauke su adawa ko ba a'a a an fahimci shi me gaskiya al'amarin da abin da ake faɗi ba shugaban ƙasa Buhari yana faɗan abubuwa amma sai ga zai hukunta mutanen ko da yana zargin su da ana hukuntar da al'umma akan abin da ake zargin suna swata to ka iska mutane sun da gaskiya tsakani da Allah da fatan Allah ya kama zaman lafiya a Najeriya. To na gode Usman Ega Labon kari karamar kuma kitabin jaji ta Najeriya. To Malam Usman baka ganin kamar akwai wata manufa ta siyasa tattare da wasu kamar shawarwarin da wasu magabata kan bayar? eh to alhaji ibrahim akwai laifin da ayyar siyasa ta kawo ɗan abubuwa amma saboda ne yasa idan ka faɗi gaskiya akan buhari sai mutane su ce ka kawo baka so ne amma idan ka faɗi alherin shi kuma a ce kai masu yin shi ne saboda haka duk abin da aka kawo a yi kyakkyawan abu akan shi to idan an kai haka sai ka iska ma kowane gehe a yi mishi adalci. to mun gode da ra'ayinka bari mu koma kaduna wake kala a kaduna. magana da Adamu Balaraba Ladi daga garin Kaduna a Zaria. To muna jin ka Malam Adamu. A ni gaskiya ban taba samun ku ba. Eh, ina muku fatan alheri. Mu ma haka muna jin ka. Na gode, Ku tashi kace Allah ya taimaka. To ba kai faɗi ra'ayinka ba, ka same mu da kyar amma baka faɗi ra'ayinka ba. zan faɗa nan gaba. To mun gode sosai, mun gode sosai. To mun gode sosai. Bari mu je mu Jos. Kwata. Wa ke kallaye a Jos? Salam. Eh, Kabiru da almajiri. To Kabiru muna jin ka. Eh, daga gida da mushen don jihar Fulatan Najeriya. Muna jin ka. Eh to Gane da bayanin da shi Obasanjo yake yawan yi akan shi shugaban kasanmu. Oh. Ya kamata ya yi haƙuri kowane abu lokaci ne. Yawa a yanzu yana lokacinsa ya yi haƙuri kawai ya fasa taya shi da addu'a da fatan alkhairi. da haka shi ya yi haƙuri kawai mu Buhari har a gobe muna son sa. To mun gode na Jos daga Jos kuma bari mu kaɗa kanan dabu wake kan laye a Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh ma gaskiya ina sauraron ku daga nan jihar Kano. Eh mu ma muna jin ka muna son mu ji ra'ayinka. Eh, ra'ayi na gaskiya sai dai mu ce a mu gode Allah amma al'amuran da muke gani sai dai kawai addu'a. Hmm. Saboda mutane ba sa son gaskiya al'amuran da yake faruwa. Eh, duk lokacin da ake son a faɗa gaskiya mutane ba sa yarda da wannan magana gaskiya. shi ne kawai da abuwa da muke da ita a Najeriya. To mun gode sosai da ra'ayinka da sauran waɗanda suka ba da gudunmowa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa ta kasar ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta shammaci kwaranta na kasar Ghana wasan kasashen da ke karkashin hukumar kwallon kafa ta yammacin nahiyar Afirka ifowa ko kuma wafo wasannin da ke wakana yanzu haka a kasar Togo inda a rukuni na biyu ko group B Janguriyar Nijar ke kan gaba wasanni biyu tunda ta yi banza da banza a wasan na ƙarshe da tarayyar Najeriya Nijar na kan gaba a wannan rukunin da maki hudu sai Najeriya da ke da maki ɗaya yayin da ƙasar Ghana ke kutal ba ta da maki ko guda a gobe Laraba idan Allah ya kai mu ƙasar Ghana za ta goga da tarayyar Najeriya domin a san wane ne a wannan rukuni zai rakiya jamhuriyar Nijar a wasannin kusa da na ƙarshe yayin da jamhuriyar Nijar za ta huta. A rukuni na farko ko grup a ko group a na wasannin na wafo ko ifowa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da ke wakana yanzu haka ƙasar togo an yi wasanni kamar haka togo mai masaukin baki ta ga abin mamaki inda mali da ta je bakunci ta shammace ta ɗaya da banza burkina faso bata taka wata rawar gani ba gaban ƙasar mali wadda ta yi mata ɗaya da nema sai senegal da ta ƙara zunduma ƙasar mai masaukin baki togo da ta yi mata ɗaya da nema ma a wannan rukuni a yau za a goga tsakanin kasar senegal da burkina faso domin gane wane ne zai zama na farko a wannan rukunin inda kasar senegal ke kan gaba da maki shidda sai mali ta biyu da maki shidda burkina faso da togo mai masaukin baki ba su da maki ko guda kuma an rigai an yi waje da su har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger inda kungiyar kwallon kafa ta as sonitep ta kwashi kashin ta uku da nema a hannun zesco united ta kasar zambia wannan ko a wasan su na biyu a kampala ita dai zesco united dama ta yi ma is suni dab din ta nijar biyu da daya a babban birnin ya mai. yanzu haka dai is suni dab zakaran janguriyar nijar a kakar wasannin kwallon kafa na shekarar ta gabata an yi waje da ita a wasannin champions league na nahiyar afirka na wannan shekara duk dai a janguriyar nijar a cikin wannan makon ne shugaban gwamnatin kasar cewa da alhaji birji rafini zai kaddamar da soma wasanni na shekara-shekara na matasa da ke halartar shagulgulan zagayowar ranar da nijar ta zamanto jangoriya wasan da a bana za a yi su a birnin zandar kuma aka zana musu suna zandar sabuwa. To a gaida Haruna To ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. A yau talata shugabannin jam'iyyar Democrat da shugaban Amurka Donald Trump sun kai ruwa rana a bainar jama'a a cikin ofishinsa da ake wa lakabi da oval office inda shugaban ya yi barazanar rufe ma'aikatan gwamnati idan har 'yan majalisun ba su ba da isassun kudaden da za a gina katanga a tsakanin iyakar kasar da mexico ba lamarin da ya haifar da jayayya matan nan mai leƙen asiri 'yan ƙasar rasha da amurka ke tsare da ita bisa tuhumar da ake mata kan shiga cikin 'yan jam'iyyar republican domin samarwa hukumomin moscow bayanan sirri za ta amsa laifinta a wani zaman kotu da za a yi gobe laraba a wani bincike da hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef a takaice ta yi ya nuna cewa yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ya haura daga miliyan goma da dubu ɗari biyar zuwa miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyu wanda shine adadi mafi yawa a faɗin duniya. Mafi yawan waɗannan yara suna jihohin Borno, Yobe da Adamawa a arewacin Najeriya inda rikicin 'yan Boko Haram ya kawo cikas a karatun yaran. Ana jin hayaniyar wasannin ƙananan yara da aka saba da ita a waje. Yara maza na wasan ƙwallon ƙafa yayin da yara mata kuma ke tsalle-tsalle a wata unguwa da ke Abuja. To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Leathers ƙarshen wacce ta haɗa mana sautin da inji mu na wannan lokacin Mr. Misha Dibinsky. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma gobe.